cewa a yi aidi kan katin zaɓe ya ce to duk ƙasar da take mutanen cikinta ba za su taɓa samun wata dama ta walwala ko sakewa ba ko samun yancin sai ta wannan hanya ya zama wajibi ya ce kowane ƙasa tana duba maslahar ta ne akwai abin da yake maslaha a ƙasar akwai abin da ba maslaha ba wannan magana da ibin baz yake bada fatawar da yake barwa kenan na san kuma in maganar aƙida ce da sanin me ya kamata a zama musulmi na ƙware ko ahlus sunna ina ga sai dai in ana magana ibin ba sai dai kawai ka sa hannu a ka ba ka da abin da za ka iya cewa kuma don ba mu da wani malami rabbali da aka yi a wannan karnin kamar ibin bas ta fuskar wara'i da tsoron Allah in ana baka tarihinsa sai ka yi tsammanin wani ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda wara'u da tsantsini to amma magana da yake faɗa kenan yake cewa duk abin da musulmi ba za su iya samun haƙƙinsu ba sai ta hanyarsa to maslaha tana hukunta wajabcin wannan abu a je a yi shi to maganganu ne da malamai da dama sun yi ta yin irin wannan amma kuma sai a samu wasu yara da za su ta karanta abubuwan da ma ba su gane ba kaga haka ibnu taymiya shi ma a cikin fatawarsa mujalladi na 28 abin da yake faɗa kenan kuma ko menene na shari'a fa kada a manta haɗe yake da da al-istita'a wato iyawarka iya iyawarka akwai inda ibnu taymiya yake maganar najashi najashi malikul habasha wanda ya musulunta amma mutanansa gaba ɗaya ba san ya musulunta ba yana musu yana matsayin sarkin su saboda haka dukkan wasu abubuwan da suke gudana na al'adu da yadda zamantakewa suke bai su ga canji ba saboda ba su fahimci ya musulunta ba sai da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da sahabbansa su fita su yi masa sallah domin ya mutu a inda ba za a yi masa sallah ba ibn taymiya yake cewa kaga najashi bai taba yin raka'a ko guda ɗaya dan Allah ba ma'ana bai ma samu wannan damar ba da har ma zai yi sujjada ko yayi sallah ko yayi wani abu na imani saboda a lokacin istida'a sake nan wannan imanin da ya kudurce na cewa manzon Allah mai gaskiya ne a zuciyarsa iya abin da zai iya yi kenan kuma la yukallifullahu nafsan illa wusaha iya abin da zai yi kenan yace to wannan hukunci ba ya tsaya kan najashi ba kowane ne zai samu kansa a irin wani matsayi irin wannan ta hukuncinsu ɗaya da na jashi baya da bambanci to matsala ce da malamai tintini an yi ta maganganu a kanta amma sai a zo a dinga ɗaukan wasu nusus ana sa su a babu giransu ba a zo ana ɗaukan wasu littattafai ko wasu fatawa wanda ba ma daidai ake karanta su ba kuma masu fatawan nan su suke ba da waɗancan fatawoyin wanda zai nuna maka cewa ba su ma fahimci fatawar da aka bayar ba a gurin kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta akwai sanda za ka karanta nassi da komai daidai amma ba za ka iya hujja da shi ba kuma a wannan bigiran saboda akwai wani abin da zai hana hujja da shi a wannan bigiran wannan yana nan cikin nususu shari'a shi yasa malamai suke cewa ba wai karanta nassi ka fahimce shi ba tanziluhu alal waqi shi yafi komai wahala kai ka kasa shi a gurin da ya dace wannan shi yafi komai wahala ba wai ka karanta ka fahimce shi ba shin ya dace ka sa a gurin ko bai dace ka sa a gurin ba saboda shari'a cike take da mura'atin masalih da mafasi na al'umma kusan ma wannan shine dalilin saukar da shari'a din gaba daya ai ubangiji ya saukar da shari'a ne domin ya tabbatar da maslaha ta al'umma ta dan adam kuma a kawar masa da abin da zai cutar da shi saboda haka shari'a kullum fafutuka take yi akan ta samar da maslaha cikakkiya ko ta yawaita ta ko kuma a kawar da mafsada gaba ɗaya ko a kananta ta idan ba za ka iya kawar da duka biyu ba sai ka dubo ce tafi zama barna sai ka kawar da ita amma ba kamar da mutane ruwa ba haka malamai suka zauna yanzu ka ɗauki Nasiru nasiruddin albani a cikin almajiransa ya rayu a jordan ya rayu a ƙasar jordan idan har maganar kafirci ne in ba su ɗara ba to ba za mu ɗara su ba ba za su ba a lokacin da yake a lokacin da yake siriya a lokacin gwamnatin siriya da 'yan bida'a suka sako shi a gaba har ta kai ma an ce ya fita ba ƙasarsa ba ce aka ɗauko shi bayan ya yi zaman kurkuku na watanni aka ɗauko shi aka kawo shi kan boda aka ajiye duk ƙasashe suka ƙi karɓarsa saudiya ba su karɓe shi ba kuwait ba ta karɓe shi ba ballantana kuma irin su masar ya jima a boda an rasa ma ina zai je duk duniyar nan saboda haka sai wani almajirinsa muhammad ibrahim shakara wanda ake masa alkunya da abu malik shi ne ya karbe shi kuma shi a wannan lokacin minista ne a gwamnatin sarki husaini minista ne shi ne wazirul aukaf minista ne saboda haka shi ya je ya nemi shafa'a wajen sarki husaini na jordan cewa ga wani malamin sanan dan allah a bashi ya shigo ya ce to kai za ka tsaya masa ya ce zan tsaya masa saboda haka aka ba shi ikama izinin zama a ƙarƙashin tsayawar shi wannan almajirin nasa abu malik ya zo lokacin da albani ya zo ya zauna a ƙasar jordan gidansa ma sai da aka sanya masa sai da aka sanya masa ainihin eh, eh, eh, signboard aka rubuta cewa ba a yadda sama da mutum biyu su shiga a lokaci ɗaya ba wai kada su shiga ya karantar da su abin da ya sani na aƙida sai dai idan ana so a shiga sai dai in mutum biyu sun shiga sun fito wasu biyun su shiga haka ya zauna har wasu shekaru bai taba cewa almajirin nan nasa kai ka fita da gwamnatin nan ba gwamnatin kafirci ce bai taba gaya masa haka ba har ya gama aikin sa ya ritaya a dalilin sa ya samu mazauni matsuguni har yayi abin da duk ya amfanar da musulmi a dalilin wannan minista din amma wani kawai ya zo ce a ai haramun ne kuma duk wanda ya shiga ma kafiri ne kaga wannan magana ce kazantacciya in banda wanda yake a ilimi wato kazami ne ba wanda zai faɗi wannan magana saboda haka ba ban so in yi magana a kai mutu amma mutane sun fiya wato rubuta akan wannan a magana wacce take da nauyi ta fuskar ilimi ita kake tsayawa ka tattauna da amma magana ta wasu can haka wanda in ka zo ka ce a barke da larabci sai dai su ja takalminsu su ruga a guje suna kuma su za ka ce su za su zo su ce maka wai za su yi fatawa su za su yi gaya maka su za su kawo maka abinda zai haddada masirul umma wannan babu shakka jahilci ne za mu samu har yanzu ai za ka samu ba wani fitaccen malami a ciki ba za ka samu ba kuma duk inda wannan tabarar take a duniya ba za ka samu fitaccen malami a cikinta ba ko ina take a duniya za ka samu ma ba suke da malaman inda za su samu dama su kashe ma malaman suke yi yan jama'atul hijratu wa takfir ba su suka kashe muhammad hussein zahabi ba a masar har gida suka sace suka je suka kashe shi wazirul auqaf saboda yana maganganu a kansu saboda haka ina ga ya kamata mu tsaya mu yi karatu ilimi shi kadai zai warware dukkan wata matsala ba wai jahilci ba ba wai shiririta ba akwai wanda su kuma suna ne kawai suke nema wani yana so in ya saba ya kawo wani abu sabo a san shi to kuma wannan sunan duk ba inda zai kai shi Allah madaukakin sarki ya sauke mu koma karatun mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرجع بسم الله الرحمن أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون ومن يكفر به من الأعذاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم <clears throat> jiya mun fara magana akan wannan ayar to ka duba abinda za ka fahimta shine kana cikin wata al'umma da tukunna har yanzu ba su ma gane inda ilimi ya sa a gaba ba yanzu ake kokarin a sa su akan hanya ta ilimi su fahimci menene muhimmancin ilimi yanzu ka gare wannan ayar a jiya nake gaya muku cewa ibnu taymiya ya rubuta shafi sama da 30 akan ta sama da 30 kuma ya rubuta ne dan al'umma su karanta su fahimta su gane ya fito da wasu abubuwan da ba a sani ba amma yanzu wani yana ganin cewa don mai aka dade akan ayar a wuce ta mana akwai wanda yana nan yana damuwa sun samu wani ne in son samun wani ne yana so ya ga cewa a kullum ba mun karanta aya talatin shi bukatarsa dai a ce an gama wanda kuma ba wannan ba ne Abin da za a gaya maka na ilimi shine muhimmi wani ilimin ma kafin a zo kan shi ka fahimce shi tun lokacin da aka yi aya kaza saboda haka koda ma Allah ya karbi rayuwarmu ba mu kai inda kai kake tsammanin mu kai ba watakila mun baka ilimin abinda ba mu kai gare shi ba saboda haka ba wai buƙatar mu bane mu ga cewa mun yi ta tafiya su rurururu irin wannan ne ai akwai inda ake yin hakan ba sai ka je can ba saboda haka waɗanda suke jin karatu na ni abinda nake cewa a hakan ina takaitawa takaitawa mai matukar gaske wallahi idan abin da za mu yi inda za mu tsaya mai bayanin abu bisa yadda ya kamata mu yi bayaninsa aya ɗaya ma muna iya kwana uku hudu muna yin ta littafin Allah ne latan a jaibu Abin da ke cikinsa na ban mamaki ba ya da ƙarshe to amma wani yana cewa wai a yi sauri a karanta ayoyi da yawa saboda haka ba wannan ne bukata ta ba saboda haka sai dai a yi ta haƙuri to kana cikin al'umma da tukunna ma ita turbar ilimin yanzu ma ake ƙoƙarin su gane ma kuma ka ɗauko wasu abubuwa wanda suke manya-manya ka zo ka ce za ka yi fatawa a kansu baka san ba baka san yadda suke ba babu shakka al'umma tamu tana buƙatar karatu ne tana buƙatar ilimi jiya mun fara magana akan wannan aya da take cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbi. wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa inda muka faɗi fassara daban-daban ta malamai wanda daga ƙarshe muka fadi fassarar da Ibn Taymiyyah yayi da maganganun Ibn Taymiyyah daga cikin maganganun Ibn Taymiyyah da yayi yake cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda yake bisa hujja ta ubangijinsa afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin yanzu wanda ya kasance akan wata hujja daga ubangijinsa wa shahidun minhu wani mai shaida yana bin sa a baya ibnu taymiya ce wannan man kana ala bayyinatin dinnan shine dukkan wani wanda yake bisa hujja daga ubangijinsa albayyina yace shine alilmun nafi ilimi mai amfani sannan ash-shahid allazi yatluhu da ubangiji ya faɗa shaida mai bin sa yace shine al'amalus salih saboda haka wannan magana ta ƙunshi magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin kiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake kan bayyanatin min rabbih haka nan waɗanda suke mabiyansa su ma suna kan bayyanatin min rabbihim kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana dangane da manzansa yace qul inni ala bayyanatin min rabbi qul inni ala bayyanatin min rabbi ka gaya musu ne ina bisa wato hujja daga ubangijina sannan game da da muminai Allah yake cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu wanda yake bisa hujja ta ubangijinsa zai zama daidai da wanda aka kawata masa aikin sa ya biso suka bi soye soyan zuciyarsu kuma Allah madaukakin sarki yana ga annabin sa cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin kace wannan ita ce ta ina kira zuwa ga Allah ni da waɗanda suka bi ni ni da waɗanda suka bi tafarki na ala basiratin akan basira wannan basira din ita ce albayyana din da ubangiji yake faɗa anan afa man kana ala bayyinatin min rabbi ita ce wannan basira din shine al'ilmun ilmun nafi ka kirawo mutane zuwa ga Allah amma da ilimi mai amfani Allah yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kaga anan ubangiji ya ce wanda Allah ya raya shi yake wanda yake matacce ubangiji ya raya shi ya sanya masa haske yana tafiya da wannan hasken cikin mutane ba zai zama daidai da wanda yake cikin duffan da ba zai fita daga cikin sa ba har abada to wannan haske din shine albayyana din da ubangiji yake magana a kansa qul man qafa man kana ala bayyinatin min rabbi shine wannan nuran din da ubangiji ya ce waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamar yadda Allah ya ce nurun ala nur wato shiriya bisa shiriya haske bisa haske wato haske na imani wanda yake cikin zuciyar bawa da kuma haske na ilimi wanda zai samu ko kuma haske na aiki na kwarai wanda zai yi shine nurun ala nur shine da Allah yake cewa afa man sharaha sadrahu lil islam wannan abin nan uban abinda ubangiji ya bude kirji da shi na musulunci shine wannan bayyana din afa man sharaha afa man sharaha Allah sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbih zai zama wato wanda ubangiji ya bude ƙirjinsa da musulunci yana bisa haske daga ubangijinsa wannan hasken da wannan bude kirjin ga musulunci ita ce wannan bayyana din da ubangiji yake faɗa afa man kana ala bayyinatin min rabbi saboda haka manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da waɗanda suka bi shi su ne akan bayyinatin min rabbihim ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun su ne waɗanda suke kan basira su ne suke kan shiriya su ne suke kan haske su ne suke da imani wanda ya cika musu zuciya su ne suke da ilimi mai amfani su ne suke da aiki na kwarai shi ne ma'anar afa man kana ala bayyanatin min rabbihi sannan wa yatluhu shahidun shahidun minhu shahidun minhu wannan damiri na minhu yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin wannan alƙurani da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya kunshi ilimi mai amfani daga Allah yake shi ya sa ubangiji ya ce minhu kuma wannan alkur'anin shi yake shaida bisa ga abin da suke kai na shirya cewa su ne akan shirya alkur'ani shi yake musu shaida kamar yadda shi ne ya yi shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallama kan cewa annabi ne na gaskiya annabi shi ya yi alkur'ani shi ya masa shaida domin shi ne mu'ujizarsa wacce take dawwama kamar yadda muka yi bayani a baya saboda haka tafsirin wanda ya fassara wannan aya da cewa ashahidu shahidu ana nufin shi harshen manzan Allah ɗin. shahidun minhu wai harshen manzan Allah ɗin da yake karanta Alƙur'ani. ko kuma ana nufin na ali ta wannan magana cewa tana da rauni kwarai da gaske domin mutum ba yi wa kansa shaida mutum yana yi wa kansa shaida ne Ba ya yi wa kansa shaida sabanin idan ubangiji shi ya bada shaida a kansa kaga an samu wanda shaidarsa ta fita kowa qul billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah shi kadai ya ishe ni shaida tsakanina da ku lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun saboda ka Allah shi ke shaida amma mutum baya yi wa kansa shaida sannan wa man indahu ilmul kitab da ubangiji ya faɗa a waccan aya yana nufin waɗanda Allah ya ba su ilimi na littafi yahudawa da nasara waɗanda suka karanta taura da injila sun ga bisharar da Allah maɗaukakin sarki ya yi na zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da ga su cewa kafirai ne amma kuma su da kansu suna ganin cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zo da shi gaskiya ne kawai bi ne ba za su yi ba ya'rifuna hu kama ya'rifuna abna'ahum sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi kamar da suka san yayan cikinsu. to kaga makiyinka ya maka shaida wannan shi ma wani abu ne wanda yake nuna tabbacin gaskiyar abin da kake kai wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u gaskiya shine abin da masu makiya ma suka yi shaida akan sa shi yasa ubangiji yake faɗa a cikin wannan sura yace wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma gabanin alqur'ani akwai littafin annabi musa wanda jagora ne shi kansa sannan kuma rahama ne Allah yana cewa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum wani mai shaida daga banu isra'ila yayi shaida a bisa kwatankwacin alqur'ani don haka annabawa da suka gabata gaba ɗaya sai da suka yi shaida akan gaskiyar abinda Allah maɗaukakin sarki zai aiko na annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai bashi na ƙur'ani kuma sun yi imani da wannan domin ubangiji ya riki alkawari daga su to kaga su sun yi imani ku kun ƙaryata kuma a cikin wancan sura da muka wuce suratul suratul yunus ai mun ga inda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik idan kana shakka ba wai shike shakkar ba waɗanda ke tare da shi su suke shakka to idan suna shakka game da abin da muka saukar maka su tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninsu kaga ga abokan gaba su kansu an ce a tambaye su don ba su da abin da za su faɗa na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi zai nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq wanda muka ba su littafi su ma suna sane da cewa alqur'ani da Allah ya baka gaskiya ce ta zo maka daga ubangijinka to kaga wannan shine shahidun min Allah wa yatluhu shahidun minhu wanda shine alqur'ani saboda haka wanda ya ce jibril ne ake nufi da wayatluhu shahidun minhu shi kansa jibril ai ba wani abu yake zuwa da shi ba abin da yake zuwa da shi shine alqur'ani ba wani abu yake kawowa ta bangaren ta ta kashin kansa ba wanda zai kawo shi daga aljihunsa a'a abin da Allah ya aiko shi da shi shi yake faɗa saboda haka ubangiji ya shaida mala'iku sun shaida akan cewa abin da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma a ce wacce shahida shahidun ana nufin jibrilu babu inda a alkur'ani ko a sunna aka kira jibrilu da mai shaida ballantana a fassara wannan aya da cewa jibrilu ake nufi haka nan a ce harshen manzan Allah ake nufi da shahidun shi ma alkur'ani da sunna ibn taymiya yake cewa babu inda aka ga an kirawo harshen annabi sallallahu alaihi wasallama da suna shahidun amma maganar waɗanda suke cewa sayyidina ali ake nufi har suke cewa wannan aya din ma ahlus sunna sun jirkita ta ko kuma sahabbai sun sun babbata ta sun cire wani abu sun kaddamar da wani abu sun jinkirtar da wani abu shi yasa ma ta rikirkice aka kasa gane ma'anarta har malamai suke ta ce in ce akan ta to babu shakka wannan magana ita fi kowace magana zama jahilci in banda magana ce da tana nan a rubuce a cikin kundin littattafai wasu masu ruwaito ta da ma ba za a tsaya ana tattaunawa akan ta ba saboda jahilcinta ya fito karara to saboda kasancewar akwai ta a cikin wasu littattafai waɗanda suke kawo maganganu gaba ɗaya suna kawo maganganu duk da aka yi kamar tafsirin tsabari ya kawo eh, tafsirin ibnu abi hatim ya kawo wannan to babu mamaki kaga wata rana ɗan shi'a ya ce zan maka hujja zan yi maka hujja da littattafanku to a dalilin haka yasa muke tsayawa akan irin wannan amma ba dan haka ba ai sai mu wuce ba ma za mu tono ta ba ba za mu ba faɗe ta ba to amma tana nan a cikin littattafan da suke rubuta maganganun da suke faɗa da isnadi domin duk wanda ya rubuta maka maganarsa ya kawo isnadi ma'ana ya ce ga wanda ya kawo maganar to ya gama maka bayanin maganar ta nan ne za ka fahimci gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce yanzu tsabari a cikin tarihinsa a muƙaddimar tarihinsa kaka sai da ya magana ya ce duk abin da zan kawo a cikin wannan wagegen littafi nawa zan kawo shi da isnadi watakila kaga wata maganar da ba ta da daɗin ji kaga wata maganar su kansa sahabbai ce to amma zan kawo maka da isnadi al'uhdatu ala naqili laifin yana kan wanda ya je ya ruwaito abu ya kawo shi domin ya maka bayanin asalin magana daga ina ta fito ka san dukkan wata magana in aka gaya maka ga daga inda ta fito wanda yana maka sauki wajen ka gane gaskiyar maganar ko rashin gaskiyar ta sabanin a bar maganar ka rasa wane ne ya fade ta to sai kai ta tantama watakila wanda ya fade ta din gaskiya yake amma idan aka gaya maka cewa wanda ya faɗe ta fa wane ne kuma ga irin muguwar aqidarsa daman an sashi dan bid'a ne mai zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi'a ne kaga shi kiran ba za ka yi mamaki ba dan ya kawo wani labari da yake dauke da sukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine dalilin da yasa malamai suke kawowa duk da basu yarda da abin ba don haka kakka dauki littafin tabari ko tafsirin sa ko a cikin ainihin tarihin sa ka ce duk abin da ya kawo da isnadi shi ma ya gamsu da abin in kai haka to ka kaucewa hanyar ilimi baka san ma mai ilimi yake nufi ba saboda haka ibnu taymiya yake ce mana wannan magana magana ce ta jahilan shi'a suna tsammanin cewa sayyidina ali shine ash-shahidu minhu wai minhu din nan wai bangare daga annabi sallallahu alaihi wasallam minhu wannan zamiri yana koma ga annabi kuma wannan ash-shahidu din ali ne kuma wani bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wai saboda daman ya ce da shi anta minni wa ana minka anta minni wa ana minka ya ce kai nawa ne ni naka ne sai suka ce minni din na yana nuna kai bangare na ne ni bangaren ka ne haka suke dauka tare da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya faɗe ta ma ga wasu ba sayyidina alkawai ba a lokacin da al-ash'ariyun mutanen yaman su abu musa al-ash'ari da tawaggarsa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ya al-ash'ariyuna hum minni wa ana minhum kaga yana nuna su bangaren sa ne kaga ai wanda ba nuna su bangaren sa ne yana nuna suna wane ni nasu ne ni da su duk tafarki ɗaya muke bi hanya ɗaya muke bi wannan shine abin da yake nufi annabi ba ya dubi julaibib ya ce min minni wa ana minhu ba julaibib wani wanda mutane a lokacin suke ganin kamar ba wani mutum ba wani mutum mai gata ba ba wani mutum mai galihu ba da ya je neman aure aka hana shi annabi ya ce ka je ka ce ni na ce a baka suka ce ba su yadda ba sai sun zo tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce julaibib minni wa ana minhu to kaga maganar da aka gaya wa sayyidina ali an gaya wa wasu ma to su ma wannan washe su ma waye tuluhu shahidun ne su ma su su ne kaga wanda da yake nuna maka jahilcin maganar saboda haka duk wani mumini ma duk wani mumini ma minan nabiyyi wan nabi sallallahu alaihi wasallam minhu dukkan wani mumini kamar yadda annabi ibrahim yake cewa annabi ibrahim alaihi salam faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni to fa innahu minni wannan uslubi ne larabci ga wanda duk ya san larabci amma da yake yawanci shi a ba larabci suka sani ba saboda haka sai suke zaton wayo bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wa shahida shahidun minhu ana nufin wai shi shi shi sayyidina ali din don haka ruwayar da ruwayar da ibnu abi hatim ya kawo wacce take dauke da wannan ruwaya ce wacce bata inganta ba kuma wanda ya kawo ta shine abbad abin abbad ibn abdullah shi ne ya ruwaito ta shi kuma wannan abbad ibn abdullah an san shi da ruwaito maganganu wadda suke ba su da kyau shi ne ya ruwaito cewa wai sayyidina abubakar a sayyidina ali wai yana yi wa kansa kirari yana cewa ana siddiqul akbar aslamtu qabla an-nas bi sab'i sinin wai sayyidina ali yana cewa ni ne as-siddiqul akbar in ana cewa abubakar siddiq to ni ne babban na fi shi kuma na musulunta kafin mutane su musulunta da shekara bakwai kaga wannan duk ai daga ji kasan sai da alba zai faɗi wannan ba domin jahilci ne karara mutumin da ya faɗi wannan bai san ma tarihin musulunci ba sai da sai da sai da aliyar shekarar bakwai da da musulman mutane suka fara musulunta sannan kuma akwai ruwayar da su malaman suka ruwaito wacce ta saba ma wannan din idan ibnu abi hatim shi da kansa ya ruwaito daga katada daga urwa daga muhammad ibnu ali shine ibnu ibnu al-hanafiya muhammad ibn ali ibn al-hanafiya yana cewa yana gaya wa babansa sayyidina ali wannan dan sayyidina ali shi ruwaya yake cewa qultu li abi wa yatluhu shahidun minhu inna an-nasa yaquluna innaka anta huwa wasu mutane suna cewa kai ne kai ne shahidun minhu din da Allah ce wa yatluhu shahidun minhu kun san tun zamanin sayyidina ali abdullahi bin saba wannan mugun bai yahudan da ya shigo musulunci da ya niyyar barna wanda shi ya assasa shi an ci yayi ta faɗar irin waɗannan maganganu don haka ya yada irin wannan har irin wannan ayat ya ta yada akan cewa sayyidina ali ake nufi shine muhammad ibn al-hanafiya yake tambayar mahaifinsa sayyidina ali yace mutane suna cewa wayatluhu shahidun minhu wai kai ake nufi sai yace sai sai sayyidina ali yace dittu law anni ana huwa na ifata ina ma ni din ne walakinahu lisanuhu ana nufin harshen sa kaga wannan ruwaya ta fuskar sanadi ma tafi waccan kyau amma ita ba za a kawo ta ba kaga a nan sai da ali ya karyata masu faɗar waccan magana don haka wannan an ruwaito kwatankwacinsa daga alhassan albasiri da katada ibnu da amatar sadusi da makamancinsu haka nan an ruwaito daga hussein ɗan sayyid da ali shi ya fassara wa tulo shahidun minu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ake nufi sannan ibnu taymiya yake cewa malamai sun wasu daga cikin ahlul baiti kamar sayyidina al-husayn ibn ali sun fassara wa mutane aya da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi wanda ibn taymiya ya ce mabiyansa ma duk sun shiga ciki yace sun yi haka ne domin su yi raddi ga jahilan shi'a wanda suke yayada waccan magana domin wannan sura ma ai a makka ta sauka surar a madina ta sauka a makka ta sauka a lokacin da ta sauka sayyidina ali dan kankani ne ma bai balaga ba yana ɗan ƙarami lokacin da surar ta sauka sannan shi ma yana daga cikin waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mabiya sannan a shari'ar musulunci uba ba ya yi wa ɗansa shaida ɗa ba ya yi wa ubansa shaida wannan ita ce ƙa'ida ta shari'ar musulunci domin a kawar da tuhuma don haka sayyidina ali ko da ɗan manzan Allah ne a lokacin ba zai masa shaida ba balle a ce wa yatluhu shahidun minu ana nufin sayyidina ali ko da ɗan ma'aiki ne ba zai masa shaida ba domin uba ba ya yi wa ɗa shaida shi ɗa yi wa uba shaida domin ana gudun a samu tuhuma ta ƙarama, saboda haka ya zai zama shine hujjar da manzan Allah zai yi hujja da ita akan gaskiyarsa ya kasa yadda Ali ce wannan shine hujjata yana ɗan yaro ƙanƙani ko balaga bai yi ba kana ga kafirai ba za su yi masa dariya ba to ka gani kamar yadda yake cewa ibnu taymiya yake cewa saboda shi'a sun fi kowa jahilci sun fi kowa wauta wajen su yabi mutum sai su soke shi ma ba su sani ba su suna son su yabi sayyidina ali da wannan aya amma ba su sani ba cewa suna sukan Allah da manzansa ne domin Allah da manzansa ba za su yi hujja da abin da ba zai zama hujja ga masu hankali ba ba zai zama hujja ga masu hankali ba a ce kuma manzan Allah ya yi hujja da abin da mai hankali ya san ba hujja ba ne kaga wannan suka ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk daukakar da sayyidina ali ya samu ya same ta ne ta hanyar biyayya da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka soke shi ba ka soke shi kuma sannan duk matsayin da ya samu ka rushe domin in ka rushe al'asul to alfar'u ba ya rushe da zarar ka rushe ka sare tushe to sama ma zai faɗo reshe zai faɗi saboda haka da zarar ka soki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da jahilci to ka soki sayyidina ali shi ya sa ibnu taimiyya yake cewa to ka duba dukkan wata hujja da shi a su, hum ajhalun nasi bil ma'qul hum hum ajhalun wa akzabin nasi fil manqulat idan wajen su kawo abin da hankali zai karba ne sun fi kowa wauta za su kawo abin da yake shirme ne wanda in ka tsaya ka dube sai kaga suka ce haka nan idan suka so su kawo wani abin da yake nasi ne to ƙarya kuma ba za su kawo nasin daidai ba sai sun yi ƙarya a ciki don kuma waɗannan abubuwa ai su ake hujja da su ko dai ka yi hujja da nasi ko kuma ka yi hujja da abin da hankali zai karba to ya zama ta fuskar hankali mahaukata ne ta fuskar nasi makaryata ne kaga kenan waɗannan mutane ba yadda zaka yi da su Allah madaukakin sarki ya ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi waɗannan su suke imani da shi kaga dawo da khabar din da damiri na jam'i ismul ishara wanda yake ishara zuwa ga jama'a ulaika yu'minuna bihi wannan yana ƙara ƙarfafa maka cewa afa man kana ala bayyinatin bin rabbi dinna ana nufin annabi da tawagarsa gaba daya shi yasa aka ƙara zuwa da jam'i ulaika yu'minuna bihi waɗannan su suke imani bihi damirin yana komawa ga alqur'ani su suke yin imani da alqur'ani wa man yakfur bihi min al-ahzab wanda duk ya kafircewa alqur'ani daga cikin kungiyoyi fannaru mau'idu to wuta ce ma alkawarantarsa wuta ce abinda aka yi masa alkawari imamu ahmad da ibnu abi hatim sun hadisi daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas ne mutumin kufa ne yake cewa ma balagani hadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala wajhin illa wajadtu tasdiqahu fi kitabillah yace tunda nake wani hadisi bai taba zuwa min daga annabi sallallahu alaihi ba face na samu wani abu cikin alqur'ani da yake gaskata min hatta balagani har sai da na samu hadisin da yake cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bihi illa dakhala al-janna illa dakhala an-nar yace wannan hadisi yazo min annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani da zai ji labari na cikin wannan al'umma al'umma anan ana nufin ummatul da'wa ba ummatul ijaba ba duk al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko ya kirawo ta zuwa ga musulunci yace dukkan wani wanda yake ya samu labari na cikin wannan al'umma ya ji abin da na zo da shi ba yahude ne ko ba nasare ne sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta yake cewa faƙultu aina haza fi kitabillah sa'id ibn jubair yace to ina zai samu wannan ma'anar wannan hadisin a cikin littafin Allah yace har sai da yazo ya karanta wannan aya faman yakfur bihi min al-ahzab fan naru maw'idu to sai ya gane cewa a ashe kenan al ahzabu hiya al-milal kulluha wanda duk ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addinai gaba daya cikin al'ummomi gaba daya fannaru ido to wuta ce makomarsa wuta ce abinda Allah ya masa alkawari da ita don haka duk wanda ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ya imani da shi duk wanda ya ji labarinsa ashe kenan wanda bai san da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko da a yanzu yake rayuwa a wannan karnin namu na 21 ko karnin na 15 to ba zai shiga karkashin a wannan hadisi ba wanda bai ji ba ba za a ce illa da halannar ba saboda shi bai samu jin mai annabi bai samu sanin cewa an aiko wani annabi ba annabi kuma cewa la yasma'u kaga shi bai samu wannan sama ba shi yasa da za a samu wasu al'ummomi kuma akwai su a cikin sararin duniyar nan wanda ba su san ma an aiko manzon Allah ba har yanzu akwai su har yanzu akwai su musamman irin Latin America din nan ba mamaki ma ba a cikin ƙasar nan ka samu irin waɗanda suke kan dutsen bambila ɗin nan ba mamaki a can a samu wasu wanda ba su san ba su san abin nan saboda haka <clears throat> wanda bai samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji ubangiji shi ya sanya zai yi da shi a ranar gobe kiyama ko kuma wanda ya samu saƙon amma a kaikaici a gurgunce a lalace wato an je an gaya masa cewa an aiko da wani mutum balarabe a ƙasar larabawa ya yi da'awar ƙarya ya ce wa mutane shi manzo ne ya yi ta cutarsu ya yi ta damfararsu aka gaya masa labarin haka kamar yadda muka samu labarin musailama wato yake jin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san musailama ka san musailama da an ce musailama sai ka ce alkazza akwai ranar da ka imani da musailama babu <laughs> to wasu malamai suka ci to har irin wannan su ma za su shiga cikin karkashin mashi'a ta ubangiji ubangiji shi ya sanya zai da su imtihani za a yi musu mai ubangiji zai da su ubangiji shi ya sani don da ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula saboda haka al-ahzab ana nufin al'umma ana nufin al'ummomi kamar yadda Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuh wal ahzabu min ba'dihim muhammad kullu ummatin bi rasuliha bi rasulihim liya'khudhu kaga ubangiji ya ce al'ummar annabi nuhu sun karyata sai ya ce wal ahzabu min ba'dihim ashe duk al'ummomi ana kiransu al'ahzab sauraka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna umumin risalar nabi sallallahu alaihi wasallama umumin risalatin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko annabi daga duk duniya ne babu wani wanda zai ji da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan bai imani da ita ba face ya shiga wuta a kwanan nan akwai wani wani wani dakta da ake kiran shi Dr. Dr. Yusuf Abal Khair a ƙasar Saudiya yake inda zai nuna maka cewa duniyar ta mun fa shiga wani rudani ya fito a jarida yana rubuta yana rubutu cewa bai halatta muna cewa muna ce ma wasu kafirai ba dan kawai ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam dakta ne a ƙasar saudiya sunan shi dakta yusuf abul abul khair wai saboda kawai dan ba su yarda da manzo Allah ba sai mu ce musu kafirai tunda sun yarda da sauran annabawa dan me ba za mu ce musu ba za mu yarda da addinin su ba to kaga wannan duk ya kafirce ma waɗannan ayoyi ya kafir shi yasa malamai sai suka yi masa hukunci da yayi ridda Sheikh Abdulrahman al-Barrak shi ya fara yin fatawa ce wannan mutumin yayi ridda a kai shi kotu alkali ya tsaye masa da da haddin ridda yana nan kuma yana cin karansa babu baka hatta kai ma wasu yan baruwan Allah suka yi wuce wai suna kare shi wai an matsa masa shi ma da yake ya samu wato ya samu wata dama har barazana yake yi cewa shi fa da ya san za a bi masa haƙƙinsa da ya kai ƙara ya za a ce masa kafiri wai da ya san za a bi masa haƙƙin wai shi ne ba wai shi za a kai ƙara ba a shi ne zai kai ƙara kuma shi ke da haƙƙi yanzu wanda a ƙasar saudiya ake wannan wanda zai nuna maka cewa abubuwa sun taɓarɓare allah maɗaukakin sarki ya nuna ayoyi yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga dukkan al'umma wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag an yi min wannan wahayin alqurani don in muku wa'azi da shi da dukkan wani wanda wannan qur'ani ya je masa labarin qur'ani ya je masa annabi Allah ya aiko shi zuwa gare shi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira lil alamin saboda haka har aljanu sun shiga ciki duk gaba daya da wanda kake gani da wanda baka gani ya shiga ciki saboda haka ayoyi suna nan da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna umumin risalar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ce falata kufi falata kufi miryatin minhu kakka zamo mai cikin shakka game da alkur'ani wannan khitabi duk da cewa an fuskantar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ana nufin wanda yake shakka din ya daina shakka Allah madaukakin sarki ya ce ka ai shakka game da alkur'ani zalikal kitabu la raiba fihi alkur'ani babu shakka cikin sa don haka mu'mine ba sa shakka game da alkur'ani wanda yake shakka shi ma sai ya daina shakka innahu alhaqqu min rabbika lalle gaskiya ne daga ubangijinka walakin aktharan nasi la la yu'minun sai dai yawa yawancin mutane ba sa imani yawa mutane ba sa yadda to haka alqur'ani sautari yakan cewa yakan ce mana cewa da dama ba sa yadda wanda zai nuna maka cewa karanci karancin masu bin gaskiya ba shi yake nuna cewa abinda suke kai ba gaskiya bane ba a kiyasta gaskiya da yawan mabiyanta ana kiyasta gaskiya da karfin hujjata. za ta iya samun mabiya su yi yawa a wuri za ta iya kuma rasa mabiya amma rashin mabiyan ba shi ke nuna cewa gaskiyar ba gaskiya ba ce shi ya sa Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi loka an sabilillah in ka ce za ka bi mafiya yawancin waɗanda suke doron ƙasa za su batar da kai kuma yanzu in ka duba a duniyar wasu suwaye suka fi yawa musulmi ko kafirai kafirai su suka fi yawa da a ce yawa shi yake nuna gaskiya da kafirai su ne akan gaskiya mu kuma akan ƙarya to amma da yake yawa ba shi ke nuna gaskiya ba sai ya zama na wannan al'umma din ita ce akan gaskiya haka Allah maɗaukakin sarki yake faɗa ayoyi da dama wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini da dama daga cikin mutane duk yadda ka so ba za su yi imani ba ubangiji ya riga ya hukunta cewa waɗanda za su yi imani ɗin su bi su ne 'yan kaɗaɗɗin masu yawa ɗin su za su tafi wuta domin ubangiji ya yi alkawarin cewa zai cika wuta yau mana ƙolu li jahannama halim talati fa ta ƙolu halmin mazid ranar da za mu cewa jahannama kincika kincika ta ce akwai ƙari akwai daɗi ubangiji ya ta zuba mata halittu daban-daban tana cewa akwai daɗi akwai ƙari har sai ubangiji ya sanya rabbul izzati ya sanya digadigansa a ciki fataqulu qat qat qat qat a lokacin ta ce ya isa ya isa ya isa ya isa to bangiji ya yi alkawarin sai ya cika jahannama maqit amma bai ce sai ya cika aljanna ba haka aljanna kowa zai sakata ya wala a cikinta babu matsatsi a cikinta babu ƙarancin mahalli Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani kuma a yi ta juriya da dogon bayani duk da cewa a guda ba dogo ba ne haka za mu yi har Allah maɗaukakin sarki ya sa a fahimci muhimmancin ilimi a tsaya a ilimi waɗanda kuma suke baragada da sunan ilimi Allah maɗaukakin sarki ya sa su gane su dawo kan hanya wasallallahu alaihi wa alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 wa kulla zalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan yammaci mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan jihar borno a garin maiduguri a wannan rana ta laraba sha bakwai ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya yau talata ko a wannan yammaci na ranar talata sha bakwai ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda kuma ya zo daidai da 16 ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin suratu hud kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara za mu ansa tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya yake cewa washin gaskiya ne idan Allah ya riga ya rubuta ya rubuta mutum dan wuta ne don aikin da zai yi na alkhairi ba zai samu shiga aljanna ba wannan ba gaskiya bane wanda Allah ya riga dan ya rubuta shi dan wuta ba zai ma yi aikin alherin ba baya da za a yi dan wuta kuma ya ta yin aikin da Allah ya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka yi masa wannan maganar sai ya ce i'malu afala nattakil qala la i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ce ba za mu zauna haka nan ba tunda an riga an yanke hukunci ya ce a'a kowa ku je ku yi aiki kowa ana hore masa aikin abinda aka halicce shi sun bin shi wanda aka halicce shi don aljanna za a hore masa aikin in aljanna wanda aka halicce shi don wuta zai ji sauƙin yin aikin yan wuta saboda haka baya da za a yi mutum yana ta aikin alkhairi kuma dan wuta ne sai dai in ya canza daga ƙarshe ya koma aikin yan wuta ɗin ya mutu akan wannan amma matukar ya mutu akan aikin alkhairi ubangiji baya saba abin da ya alkawari wannan shi kuma yake cewa wasu mutane na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi buɗe baki da dabino baya ƙara wani abu sai bayan sallah to me gaskiyar haka abin da ya tabbata a hadisin Anas cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallama idan lokacin buɗe baki yayi kana yufdiru ala rutabat fa in lam takun rutabat fa ala tamrat fa in lam takun hasa hasawatin mimma shine abin da yazo a cikin hadisin Anas wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yin buɗe baki da dabino rutab dabinon da ake ce masa rutab da yake ba wanda ya bushe ba sannan idan bai samu rutab ba sai ya ci dabinon irin wanda muka saba ci idan kuma bai samu ba sai ya sha ruwa qabla an yusalli kafin yayi sallah to wannan sune abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude bakinsa da shi a ƙari akan wannan ba mu samu wata ruwaya da take nuna yana ƙarawa akan wannan kafin sallah ba amma yin hakan dan mutum ya ci ya cika cikin sa ya fita sallah ba nuna kuma yayi laifi baya nuna yayi laifi shi yasa Abdullahi dan Umar yana jin ikama yakan ce sai ya gama saboda haka sai ya gama koshi yake fita haka wannan yana nuna yana wato yana nuna sunna kai haka din shine shine sunna sannan sabanin haka din jaiz ne ba wai haramun bane wannan kuma ya ce wai an ro akwai hadisin da aka rawaito cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkan muminin da ya sallar asuba a cikin jam'i kuma ya ci gaba da zama cikin masallaci yana ta tasbihi har zuwa fitowar rana to za a rubuta masa lada daidai da wanda ya aikin hajji da umara sau uku me ingancin wannan gaskiya ban san wannan hadisin da wannan lafazin ba in akwai wanda ya sani sai ya da wannan lafazin cewa za a rubuta masa ladan wanda ya hajji da umara sau uku wannan kuma tambaya take yi ta ce shin ya halatta ga mace mai haila ta taba alkur'ani mai girma to sabani ne na malamai jumhurin malamai suna cewa baya dacewa macen da take haila ko wanda yake da janaba ya taba alkur'ani wannan shine maganar jumhurin malamai malik shafi'i ahmad da sauransu duk abin da suke faɗa kenan wasu daga cikin malamai sun saba musu su kuma suna ganin ba laifi dan mutum yana buƙatar tabawa din saboda karatu ya taba koda yana da haila ko kuma koda tana da tana haila ko kuma koda yana da janaba hadisin da aka ruwaito na Abu Sa'id al-Khudri a hadisin abdullahi ibn Amr na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mace mai haila ko mutum mai janaba ba zai karanta wani abu na alkur'ani ba ba zai taba shi ba hadisin za'ifi ne bai inganta ba saboda haka za mu ga daga cikin malamai magabata Dawud ibn Ali ibn Hazm al-Zahiri da Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine ikhtiyar ibn al-Munzir a cikin littafinsa al-Awsat su suna ganin ba komai dan an taba to abinda dai yake mustahabbi ne shine ana son in zaka ambaci Allah ka yi shi cikin ɗahara in har haka za ta samu wannan mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni akrahu an adhkura Allah ala ghairi tahara ba na san in gana ambaci Allah ba cikin tsarki na ba Wannan yana nuna istihbabi hadisin Aisha da yake cikin Muslim da take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi manzo Allah yana ambatan Allah a kowane yanayi yake ciki wannan shi kuma yana nuna jawaz saboda haka idan har ka samu kai tsarki kafin ka karanta alqur'anin ma wannan shi aka fi so inda kuma bukata za ta sa mutum ya ɗau Alkur'ani saboda buƙata karatu yake ba zai iya yi da ka ba ko kuma a karantarwa ake yi tana buƙatar tafi karatun da ake yi domin ta rike abin da ake karantarwa to wannan babu komai don ta taɓa saboda babu wani nassi katsi da ya zo kan matsala shi ya ma malamai suka yi saɓani suka rabu gida biyu wasu suka halatta wasu suka hana don haka ba matsala ce da za a tsananta a kanta ba sai kuma ta ce tana neman addu'a allah maɗaukakin sarki ya ba ta haihuwa domin takan yi mafarki cewa tana da ciki amma sai a gaya mata a cikin mafarkin cewa za a zubar mata da cikin kashe gari sai ta tashi da al'ada to duk wannan al'amari ne na ubangiji ubangiji shi ke ba da haihuwa duk sanda ya ga dama ya habu liman ya sha'o inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum zukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima ubangiji duk shi yake wannan ya ba wasu maza ya ba wasu mata wasu ya gauraya musu wasu kuma ma ya sa su ba sa haihuwa don haka kyauta ce daga Allah sai ta ci gaba da addu'a cewa Allah ya bata zurriya tayyiba tana addu'a ubangiji zai saurari addu'arta in lokacin bayarwa yayi ubangiji zai bata sai kuma wani shi kuma tambayar da yake yi wanda ya haddace ƙur'ani izu sittin bakara zuwa nasu shi ma jahili ne idan bai san abin da ya haddace ba jahili ne don ka haddace ƙur'ani daga bakara zuwa nasu kuma kana ta ragab ba ka san tauhidi ba ba ka san Allah ba ba kuma shi kenan sai ka zama malami ai ga sunan kuna gani wasu ma sun zama 'yan tatsi ne shi kenan sai ka ce malamai ne tsabar hadda kawai ba tare da sanin ma'anar ba wannan ba shi ke fidda mutum daga sahun waɗanda suke jahilai ko awamun nas aƙalla ka ce yana cikin gama garin mutane in ma ka ji nauyin ka ce da shi jahili to sa shi cikin gama gari ko da amma ba za ka sa shi cikin malamai ba kawai don ya abin nan shi yasa ake zuwa gurin 'yan tsubbu da bokaye da masu duba ana ce da su malamai saboda wasu sun karanta alkur'ani daga cikinsu sun yi irin wannan hadda wani gagara faɗi ne a cikin Alƙur'ani, gagara ba ne, to amma kuma bai san komai a alkur'anin ba wannan yana nan jahilinsa ba zai fitar da shi daga cikin jahala ba in ka ji nauyin ka ce masa jahili to ce da shi gama garin mutum ne shi sai ya ce to a gaya masa wane ne jahili kuma wane ne ba jahili ba jahili shi ne wanda bai da ilimi ba shi ne jahili ba wanda kuma yake da ilimi shi ne wanda yake ba jiki ba kana neman ka yi maka ta'arifin abin da yake wadai abin da yake sassauka galibi mutane sukan nada wasu malamai ko ba malamai ba ne shi yasa malamai waɗanda suke da ilimi wanda duniya ta shaida sun yi ilimi su ne za su iya ba da shaida cewa wane yana da ilimi amma sai ka ga jahili shi ke cewa wane yana da ilimi wane bai da ilimi kuma shi jahili ne ban sanya aka yi ya gane cewa yana da ilimin ba ya aka yi gane da ilimi <clears throat> muna ganin ko a cikin harkar sana'a ta yau da gobe wanda ya karanta sana'a iri kaza ko ya iya sana'a iri kaza shi yake cewa wane ya san sana'ar wane bai santa ba amma wanda ba sana'ar sa bace ya za a yi kasancewa wane ya santa ko bai santa ba ba za ka iya sanin wannan ba saboda haka malamai suke shaida akan ilimin mutum ko rashin ilimin mutum to shi kuma wannan da yake tambaya yake cewa yana so in gaya masa sunayen littattafan da na wallafa domin yana so ya saye su ya amfana to ba ban yi wallafa-wallafa da yawa ba amma zan gaya maka waɗanda aka buga kuma ake sayar da su a daga ciki akwai littafin al'igrab kitabul igrab asali littafin nasa'i ne na yi masa aiki wanda shi ne farkon fitowarsa duniya ko farkon fitowarsa a bige bayan da ya jima a rubutunsa na hannu a lokacin da muka samu makhtutarsa ta abul abbas al-azafi wani ɗalibin ibn rushaid saboda haka an buga wannan littafi a darul ma'asir a wajen 1994 yana nan ana sayar da shi amma a kasashen laraba akwai littafin dawabitul jarhi wa ta'dil ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي من خلال سير أعلام النبلاء wannan sifili biyu ne shafi kamar wajen dubu da wani abu shi ma wannan an buga shi kuma za ka same shi a kasashen larabawa akwai akwai littafin almadrasatul hadisiyya fi makka wal madina وأثرها في, في, في, في الحديث وعلومه من نشأتها حتى نهاية القرن الثاني الهجري littafi ne wanda shi ne a project dina na phd akan makaranta ta hadisi da aka yi a makka da madina da tasirin da ta yi a cikin hadisi da fannoninsa tun daga kafuwarta har zuwa ƙarshen ƙarni na biyu bayan hijiran ma'aiki sallallahu shi ma yana nan an buga shi cikin sifili biyu shi ma ya haura shafi dubu banda shi akwai kitabut tamiz التمييز في تلخيص a hadithi شرح الوجيز littafin da ya fi shahara da a talkhisul habir littafi ne da ibnu hajar al-asqalani ya rubuta an dade ana amfani da wani bugu da aka yi wanda yake da cike da kurakurai to Allah da ikonsa mun samu nusak. wato rubutun hannu na asali na littafin kusan mun samu nuska ta kai shida da rubutun hannu na malamai da daddu akwai ma wanda tun zamanin Ibn hajar yana da rai aka rubuta akwai wanda an rubuta shi ya rubuta ma sunan littafin a baya da hannunsa kuma an juma ana faɗar littafin ba da sunansa ba don har su Nasiru nasiruddin albani suka bar duniya ba su gano sunan hakikanin sunan littafin ba allah da ikonsa daga baya bincike ya sa muka gano sunan littafin shine at-tamis to shi ma na masa aiki an buga shi cikin sifili bakwai hadda da wato wajen shafi yado shafi dubu uku saboda haka waɗannan littafai suna na ana samun su amma idan ka je ƙasar saudiya za ka same su in an kawo su nan ba kowa ma zai iya saya ba na ya karanta to waɗannan waɗanda aka buga akwai waɗanda akwai waɗanda ba a buga ba akwai kuma waɗanda da hausa ne wannan ƙanana ƙanana ne ba sai an ambace su ba aya ta muka kwan za mu tashi aya ta 18 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين نعم <clears throat> الله بدوك كين سركي يچي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ومن اظلم ونن يكاي زالنتي ممن افترى على الله كذبا كمر وند يكركر وتكريا يجنوا الله ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan su ake gicciyo su ga ubangijinsu ake wato gicciyo su ga ubangijinsu wa yaqulu al-ashhadu sai masu shaida su ce ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa ubangijinsu ƙarya ala la'natullahi ala adh ala ku saurara la'anar Allah ta tabbata ga waɗanda suke azzalimai to bayan ubangiji ya ba mu labarin waɗanda suke muminai waɗanda suka bi tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ubangiji ya gama ba mu labari a yadda afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu sai kuma ubangiji yake gaya mana ɗaya bangaren su kuma waɗanda suka yi wa Allah ƙarya maimakon su tsaya kan hujjar da ubangiji ya aje su a kai sai suka ga wannan ba shi ya kamata su yi ba illa su yi wa Allah ƙarya wannan su ne ɓangare na biyu to Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin cewa kafirai suna da hanyoyi daban-daban suna da hanyoyi daban-daban wajen nuna gaba ko karyata abin da yake na gaskiya na farko akwai tsananin kwaɗayinsu ga duniya da tsananin kwaɗayinsu ga yadda za su tara duniya ɗin wanda ubangiji ya rushe wannan hanya tasu da ayar da ta gabata aya ta sha biyar man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha wannan hanya ce ta kafirai su kullum tunaninsu duniya ubangiji ya rushe wannan sannan hanya ta biyu a kowaɗanda suke inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke sukan mu'ujizar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ita ma ubangiji ya rushe wannan hanyar da ayar da ta gabata ayar ta bakwai, afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu sai kuma maganar da suke yi na karerayen da suke yi cewa ababen da suke bautawa za su cece su a wurin Allah ko kuma ‘ya'yan Allah ne za su kusantar da su zuwa ga Allah suna bauta ma wasu Allah suna cewa ha'ula shufa'una inda Allah cewa su za su cece su a gurin Allah to wannan ita ce hanya ta uku wadda Allah maɗaukakin sarki yake rushewa a cikin wannan ayar ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban wane ne ya kai zalunci na mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ma'ana babu wanda ya kai wannan zalunci domin ita kanta ƙarya a karan kanta ai laifi ne babba to ballantana kuma ƙaryar da za a yi a jingina wa Allah a ce shi ya ce kaza shi ne ya ce kaza shi ya halatta kaza shi ya haramta kaza wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun kada saboda abinda harshen ku yake sifantawa na ƙarya ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne alhalin ba ku da hujja daga ayar alkur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsabar ƙarya ce innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihu waɗanda duk suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah ba fa za su samu rabo ba ba za su samu rabo ba a duniya ba za su samu rabo ba a lahira to ba mutumin da ya kai ƙarya kamar wanda zai jingina wa Allah ƙarya yayi ƙarya ya jingina wa Allah Allah ce ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan su ne ake bijiro da su zuwa ga ubangijinsu su ake kawo su gaban ubangiji yawmal hashri ranar da ubangiji zai tara kowa ayi musu hisabi to su za a zo da su gaban ubangiji wa yaqulul ashhadu masu shaida daga cikin mala'iku daga cikin manzanni da muminai da dukkan ma mutane su yi shaida su ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya kaga anan ubangiji yana nuna yadda waɗannan mutane za su wulaƙanta ranar gobe kiyama don mai yi wa Allah ƙarya to ranar gobe kiyama sai ya wulaƙanta sai ya ƙasƙanta sai an kunyata shi cikin taro a gaban duniya gaba ɗaya ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin safwan ibn muhris yake cewa kuntu akhidan bi da umar wata rana ina fito ina rike da hannun abdullahi dan umar إذ عرض له رجل سيوان متن يجت تجت مسا قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة سيتم بأبد الله دان عمر يتي ميكجمن